Bangarorin PDP biyu sun taru a kotun koli don yiwuwar sanin makomar kowane bangare ga ɗaukaka karar kalubalantar mulkin Alimadu Sharif da kwamitin Amin Makarfi shigar biyo bayan hukuncin kotun ɗaukaka kara da ya ba Sharif sahihancin mulkin jam'iyyar. Helkwatar PDP kuma karkashin Madu Sharif ta buƙaci kotun ta kori karar da zargin waɗanda ma suka shigar da karar cewa sojojin gona ne da wasu ke amfani da su. Barista Bashir Maidugu shine mai bawa wa jam'iyyar PDP shawara ta fuskar shari'a. A watar da su, a watar da karar nasu saboda su haramtaccen kungiya ne wanda suna kiransu People's Democratic democratic party wanda ba su bane kotu ce ba su bane in ba sojojin gona ba yaya a ce su ubannin jam'iyya suna so a yi sulhu su gwamnoni suna so a yi sulhu governor dixon ya ba da reconciliation report gaba daya mun yarda da shi kowa da kowa ya yarda da shi amma mutanen makarfi da jama'arsa sun fito suka ce ba su yarda ba in ba wai suna so su kawo mana su kashe pdp ba in ba wani ya yi sponsor da nasu ba ai ba ba daidai ba ne ai kasan wato dadin sulhu shine kowa zai samu wani abu amma idan an je kotu ta ba bawa ɗaya gaskiya ɗaya kuma aka ce kai baka da gaskiya ka tafi bayan da za a yi zaman ta zama kamar wanda aka yi sulhu. Kwamitin makarfi dai zuwa yanzu bai shirya biye wa sulhu da sai dai ake Dixon na bayarsa ke jagoranta ba da ke da ra'ayin a gujewa biye wa hukuncin kotu da ba a san me zai haifar ba. Rufai Usman dan PDP sulhu ne da aka fara sauraron shari'a da gabansa. Eh mun je mun duba muna kotun yau muka je mu mu mu ba mu da wani shari'a PDP ɗaya ce su suka shigar da ka mu mun je mu je me mu ba mu da wani shari'a da su. Shin a siyasance ya halarta su Madu Sharif suke ambatar wakilan makarfi da cewa sojojin gona ne? Dr. Sadiq Abba malamin kimiyyar siyasa ne a jami'ar Abuja. Bangaren Alimadu Sharif suna da hurumin cewa lallai su ba su amince da matsayin da bangaren makarfe ke ba kuma za a masu ce lallai waɗannan ba ma ɗan PDP ba ne a kai an tura su ne don kawai su su ɓata jam'iyyar. Amma in an duba a takaddun na PDP ko za ka ga lallai su a su ma suna da hakki da za su kama su su ce lallai su ɗan PDP ne. Amma mashawara na shine in ba za su iya su daidaita sahun su ba a yi sulhu ba to kowa eh, tsakaninsu da bangaren makarfin sai su yi haƙuri tun da yanzu eh, almashoshi eh, doka ya bashi haƙƙi sai su yi haƙuri su jira mai outcome na hukuncin wato supreme court kotun oli kenan ko na nigeria. bayan sauraron bukatun bangarorin biyu kotu ta ɗage yanke matsaya zuwa hudu ga watan mayu nasura da malika murar amurka daga abuja nigeria.